tsaka ta zo shi ma a hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya kashe tsaka a dukan farko yana da lada ɗari a duka na biyu za a rage ladan a duka na uku za a rage ladan to an fi so kai mata faɗe ta mutu haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayu